Barka da zuwa tashar tsakar gida. Fatima ‘yan Nuhur Badu ta nemi yafiyar al'umma kan shiga tsiraici da ta yi a bikinta da ɗan Atiku Abubakar. A satunan aka yi bikin Fatima Nuhur Badu da angonta Aliyu Atiku Abubakar, wanda auren ya ɗauki hankula ganin mahaifin Fatima wato nuhu Badu, wanda tsohon shugaba ne na hukumar yaƙi da rashawa da ta'annati da dukiyar ƙasa. kuma tsohon dan takarar shugabancin ƙasa a yanzu kuma babban jigo ne a jam'iyyar APC yayin da shi kuma uban ango ya kasance tsohon mataimakin shugaban ƙasa kuma dan takarar shugabancin ƙasa a jam'iyyar PDP. duk ma ba wannan ba irin shigar da Fatima ta yi a wurin bikin ya fi jan hankali fiye da komai inda ta sa wata riga duk kirjinta a waje inda ko ta shan suka daga al'umma yayin da shi kuma angon nata ya shiga irin ta malamai. sai dai a jiya fatima ta yi wani dogon rubutu tana neman afuwa inda ta wallafa wasiƙar neman yafiyar da harshen turanci tana mai cewa a ranar asabar uku ga watan goma shekara ta dubu da ashirin aka ɗaura mana aure yayin da wasu hotuna na da aka ɗauke ni a cikin gidanmu suka fita suka kuma yaɗa a kafafen sada zumunta wannan al'amari ne da ni matuƙar da na sani a kansa ina mai neman afuwar 'yan uwa da abokan arziki bisa ga wannan kuskure da na tafka ina kuma matuƙar godiya ga wanda suka yi kokarin kare laifina rigata ta cike ce wacce ta kasance ruwan ƙasa mutane suka zaton cewa jikina na bayyana ba zan taɓa aikata irin haka ba Baya ga haka, na ɗauki laifin sa ‘yan uwana a damuwa da kuma masu yi min fatan alkhairi. Wannan ya zama izina a gare ni kuma zan kiyaye gaba. Na gode, Fatima Rubadu.